بسم الله الرحمن الرحيم وعلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصيبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤجرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى نعم كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى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 da muka haɗu a wannan wuri ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma sha takwas ga watan rajab ɗaya daga cikin watanni masu alfarma a musulunci na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ne ne kuma sha takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan shi ne darasi na uku cikin darussan da muka koro a mu na wannan ziyara a wannan shekara a wannan ƙasa muna roƙon allah na ɗaukakin sarki ya sarkake mana zukatanmu da rayukanmu taken waɗannan darussa da jerin gwanon karatuttuka shi ne tsarkake zuciya da kuma tsarkake rai mun yi karatu akan tushe na farko daga cikin jigajigan abubuwan da da su ne ake tsarkake rai da kuma samar wa zuciya lafiya domin a samu alƙalmin salim da kuma annabsu zakiya wanda shi ne yin aikin ibada tare da nufatar Allah shi kadai ba tare da haka shi da kowa ba wanda shi ake kira al-ikhlas a yau kuma za mu ɗauki jigo na biyu daga cikin jigajigan abubuwan da suke kawo tsarkin rai da kuma lafiyar zuciya wanda wannan galabi ne akan khashiyatullah wato tsoron Allah khashiyatullah da ita da makafatullah suna zuwa a cikin alkur'ani da ma'anoni juna wanda hakan ya sa waɗansu malamai ke ganin cewa alkashiya hiya alkhawf wal khawfu huwa alkashiya waɗansu malamai kuma suna gani alhaufu daban alhashiyatu daban alhaufu da alhashiyatu idan ta hausa za a fassara duka tsoro ne akwai kalmomi a istilahin al'idar musulunci da tarbiyyar zuciya waɗanda suke kama da juna wanda duka da hausa kana da iya fassara su da tsoro amma a ma'anansu na istilahin malamai duk inda ya zo akwai bambancin ma'ana a larabci akwai alkauku akwai alkashiyatu akwai alkushu'u akwai arrahbatu da sauransu to amma kuma da alkauku da alkashiyatu su ne waɗanda suka fi zuwa waɗanda ake jingina su ga Allah khashiyatullah da kuma makafatullah wannan ya yasa waɗansu malamai suka ce alkhashiyatu akafsu min alkhawf wa a'la darajatan min alkhawf idan an ce mutum yana da alkhashiya to yana da wata daraja da matsayi a addini sama da wanda yake da mujarradul khawf duk da cewa tsoron Allah ne wannan dalilin ya sa malamai suka ce inda Allah ya haɗa alkhawfu da alkashiyatu a wuri guda to ma'anar wannan daban ma'anar wancan daban Allah madaukakin sarki ya ce الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم الذين يخشون الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب معنى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الله يجي ويخشون ربهم سنة صورهم وبيجن ويخافون سوء الحساب كما سنة صورهم ممونة الحساب sai zama tsoron ubangijinsu shi ne tsoron kar su saba masa tsoron mummunan hisabi shi ne tsoron idan sun saba matan Karya kai su zuwa ga mummunan hisabi to sai zama an jingina alkashiyatu ga ubangiji alkawfu kuma ga su ulhisa. wannan shi yasa malamai irin su ibnul qayyim waɗanda suka zama ƙwararru a kan karatu da ke da alaƙa da tarbiyyar zuciya da gyaran rai suke tarihin alkawfi da cewa shi ne istirabul kalbi wa harakatuhu inda shururi da husulin makaru wato zuciya ta girgiza zuciya ta motsa a lokacin da mutum ya ji wani abin da ko ya tuna da wani abin da ko kuma wani abu ya auku a gare shi wanda baya so yake birgita shi to wannan sai a samu alkau shine tsoro amma sai suka ce alkashiya ita kuma ita ce alkaunku ma'al ma'arifa tsoron irin wannan da aka faɗan idan ya haɗu da sani da takankancewa to wannan sai ya zama alkashiya sai ya zama kaukun ne wa ziyada don haka sai suke cewa alkashiyatu shi ne sukunul kalbi ba'da alkaun bayan mutum ya ji tsoro da wancan ta'arifin na istirabul kalbi wa harakatuhu inda a hululi الشيء المكروه ya zama سكن القلب بعد ذلك sai zuciya ta samu nutsuwa bayan ta ji tsoro to sai a tashi daga tsoro kuma sai a kai zuwa alkashiya don haka abinda muke magana a kai shi ne yaya za mu zama masu tsoron Allah tsoron Allah ɗaya ne daga cikin matakai na gyaran zuciya da kuma tsarkake rai wanda zai iya samar da sakamakon abin da muka karanta a darasin farko na gyaran zuciya da kuma tarbiyyar rai duk mutumin da Allah ya bashi tsoron Allah sannan ya zama zuciyarsa tana da firgici da razana da tsantsan a kan karya kusa ta Allah kar ya tsokane Allah a kan abin da Allah baya so kar Allah ya gan shi a inda Allah baya so kar ya aikata abin da Allah baya so kuma yana jin tsoron tsayawa a gaban Allah a ranar da Allah zai masa hisabi to duk mutumin da ya samu zuciya mai irin wannan ya samu annabtun zakiya kuma ya samu alkalbun salim shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa dukkan bawansa na ƙwarai to yana jin tsoron Allah kuma Allah kaɗai yake jin tsoro idan mutum ya samu tarbiyya ta rai ya samu tsarki na zuciya ya samu lafiyayyen zuciya to ba zai ji tsoron kowa ba a duniya sai Allah kaɗai kuma ko da abin da yake razanar da waɗansu mutane ya zo shi ba zai razana ba saboda baya jin tsoron kowa sai Allah wannan ba muna magana kan tsoro irin na ɗabi'a ba Ko kowane ɗan adam a ɗabi'ance yana jin tsoron hatsarin mota yana jin tsoron fadowa daga sama yana jin tsoron fadawa a ruwa yana jin tsoron idan yana jirgi kar ya faɗo da shi yana jin tsoron mutuwa yana jin tsoron rauni da ciwo wannan shi ake ce alfafun tabi'i to ba irin wannan muke magana ba tsoro irin wanda yake shiga cikin zuciya wanda ake jin tsoron abin da zai iya same ka a ɓoye ko kuma abin da zai iya zuwa gare ka bayan wani abin da ka aikata irin wannan tsoron shi ne tsoron da ake yi wa Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai shi ne wanda idan ya haɗu da tsananin tsani da sakankancewa da yarda da Allah sai ya tashi daga martabar alkau sai je martabar alkashiya shi Allah maɗaukacin sarki ya kira bayinsa ya ce kar su ji tsoron kowa sai Allah maɗaukacin sarki ya ce kar a ji tsoron mutane فلا تخشوا الناس واخشوني واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نعم sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan mutane daga cikin mutanen akwai kafirai Allah ya ce kar a ji tsoron kafirai sannan Allah ya ce kar a ji tsoron zalumai Allah ya ce shi kadai za a ji tsoro إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم عليكم ولعلكم تهتدون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأسمعت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله ما دوك كسر كيشي كر أجي تورون الظالمين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم الله كر أجي تورون كافرين أجي تورون الله ما دوك كسر كيشي sannan Allah ce kar a ji tsoron mutane gaba ɗaya sai ta Allah maɗaukakin sarki ya ce a shaf shaunahum أتحشونهم فالله أخ... فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Allah ce kuna jin tsoron mutane ne kar ku ji tsoron su Allah shi ya fi cancanta ku ji tsoron sa ma'anar alkashiyatu shine tsoron Allah shi kadai wa takshan nasa wallahu ahqqu an taksha kana jin tsoron mutane a'a Allah shi ne ya fi cancanta ka ji tsoronsa don haka tsoron Allah ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar da tauhidin mutum gare shi cewa ya kaɗai tashi a cikin tsoro shi kaɗai shi yasa Allah ce fala tarshawun nasa kar ku ji tsoron mutane fala tarshawun kar ku ji tsoronsa kar ku ji tsoronsu. kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ba ma mutane ba dukkan halittunsa suna jin tsoronsa duk waɗanda Allah ya halitta in dai ba ɗan adam da aljan waɗanda suka kafirta ba kowa yana jin tsoron Allah shi ta Allah ce ko duwatsu da suke sandararrun halittu su ma suna jin tsoron Allah لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأى تجده خاشعا متصدعا من خشية الله الله يكي وتلك الأمثال تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله يكي وانا القرآن دا وجوتي أتسوكر دا دوتا سيكا جيش يا سكر جيش سبب القرآن الله shi ta Allah ya a cikin duwatsu akwai wanda yake fatsowa saboda tsoron Allah sun ba kasar kulubukum min ba'di zalik thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijawati aw ashaddu qaswa na'am وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار نعم وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء نعم وإن منها لما يهبط من خشية الله الله يشهد لك الشيء دواتو أقوى وان ديكي فاتوا سبب الله yana daga sama amma saboda ya ji tsoron Allah ba don iska ta kaɗa shi ba ba don saboda an yi girgizar ƙasa ba tsoron Allah kawai sai sa dutse ya faɗo ƙasa wa inna min hala ma ya bitu min to haka kuma su ma mutane Allah madaukakin sarki ya ce gwargwadon sanin mutum da Allah gwargwadon yadda zai ji tsoron Allah Allah ramma akwai wadansu ayoyi da ɗazu ka tunatar da mu a daga cikin suratu fatir ka sake karanto mana waɗannan ayoyi mu ji tasirin tsoron Allah a ciki ga waɗanda suka san Allah ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها نعم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود نعم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور هذا ورم على لما Allah madaukakin sarki ce yace alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha kai ka ga yadda Allah ya saukar da ruwan sama ba sai muka fitar da tsirrai muka tsirar da su sakamakon wannan ruwan waɗannan tsirran muktalifan alwanuha waɗanda suke mabambantan launuka kai ka san launin lemo daban yake da launin gauta kai ka san launin gauta daban yake da launin mangoro kai ka san launin mangoro daban yake da launin tufa launin tufa daban yake da launin inabi kuma dukkan su samara haka masara haka dawa haka gero dukkan hatsi da ka gani suna da bambancin ɗanɗano kuma suna da bambancin launi a cikin yanayin nau'ikan lemon ma wani ja wani kuma da ruwan da ake ce ruwan lemo wani kuma kore haka kuma a cikin tufa akwai kore akwai ja haka kuma a cikin mangoro kala-kala a cikin nau'i ɗaya ma akwai kala-kala shine muktalifan alwanuka wa min aljibali judadun bil haka kuma ألم um, um, Allah an fa akrajna فأخرجنا به mukhtalifan مختلفا wa min aljibali judad haka kuma daga cikin duwatsu shi kuma kana ganin waɗanda Allah ya halince su judar wato jam'u judda shi ne waɗanda suke da zane-zane da layi-layi a kansu bi wanda zanen su fari-fari ne zigadun bi ma'ana mukhattata waɗanda aka yi musu layi ko kuma tara'is kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara sai ga yana da layi a kanta dutsen asali baki ne amma sai ga farin layi a tsakiyarsa hmm. akwai irin su kun ga irin su da yawa idan aka yanka tayin haka zaka gani ai daga dutse aka yanka amma sai ga fari amma akwai kuma baki a ciki ko kuma baki amma akwai fari a ciki wannan shine minal jibali judadun bi na wa humrun akwai kuma wanda zaka ga jane a jikin dutsen wanda tsagin da yake jikinsa da layin da yake kansa shi kuma ba fari bane humrun jane makwabciyar kasar ku a nan ita ce Ghana yana ɗaya daga cikin abin mamakin da Allah ya ba su na ayoyinsa shine duwatsu masu launuka kala kala da zaka ga suna yin gine-gine da su sai ka ga ja sai ka ga kala kaza sai ka ga kaza to shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa minal jibal ku yi la'akari da yadda kuka ga Allah halicci duwatsu judan waɗanda suke da layuka da zane-zane a jikinsu bidun akwai masu zanen farare wa umrun akwai masu zanen jajaye muktalifun alwanuha waɗanda suke da bambance-bambancen launuka wa garabi busu da kuma waɗanda Allah yi su baƙaƙe irin garabi jami'i na algarbi algarbi shine al-aswadu shadidat sawa don haka garabi musud mana sudul garabi waɗanda suke bakake kamar yadda bahaushe zai ce baki wulu ko baki kirin shine garabi musud akwai duwatsun da suke da rafi a jikinsu akwai kuma duwatsun da zallan bakake ne shine garabi musud wa minan na wadda wa haka a cikin mutane akwai waɗanda suke da kaloli daban-daban ni baki alaran ba fari alaran ma haka cikin mutane wani fari wani baki wani wankan tarwada wani kala kaza wani kala kaza haka kuma daga cikin addawab haka daga cikin dabbobinmu kinkiya irin kalanta daban ne da akuya doki kalanta daban ne da saniya raƙumi kalanta daban ne da a kalansa iri ɗaya ne da zaki kowace dabba sai ga Allah ya yi su kaloli daban-daban wani kalar guda ɗaya wani kalan kuma an yi sirki da zane a jikinta domin nasi wadda bi wal an'am haka daga cikin dabbobin gida muktalifun alwanuhu kadali waɗanda Allah ya bambanta launukan su sai Allah ke inna ma yasallaha min ibadihi ulama wadanda suke jin tsoron Allah tsoron gaskiya sune masana waɗanda suke la'akari su yi tadabburi akan waɗannan su san ba wanda zai yi wannan rabbana ma kalakta hada batila Allah ba a banza ka halicci wannan ba na malamai waɗanda suka san Allah suke tadabburi akan wato wato ayoyin Allah ayoyin Allah na rububiyya waɗanda za su ga yadda Allah ya wannan yayi wannan sai su duba sai su ɗauki izina a ciki su ƙara jin tsoron Allah su san ubangijin da yayi wannan ya cancanci a ji tsoronsa domin in ya kama bawa akan bawa ya saba masa ba zai kubuta ba Allah da ya iya canza dutse daga baki ya mai da shi fari idan ya kama ka kai kuma kana ji in Allah ke zai canza ka ya Allah zai iya mai da kai Allah da ya iya bambanta launukan mutane idan ya kama ka launukan azaba kuma nawa ya iya to wannan shine inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda za su ji tsoron Allah idan sun yi tadabburi da tafakkuri akan ayoyin Allah su ne waɗanda suke masana inna Allah azizul ghafur shi ta tsoron Allah na alkashiya ya zama alkhawfu kuma alma'arifa, tsoro ne wanda yake haɗe da sani shi yasa yake ba wanda yake da haƙiƙanin jin tsoron Allah sai wanda ya san Allah amma tsoron Allah na alkhawf kowa yana iya yi idan ya ga abun tsoro amma tsoron Allah na alkashiya sai waɗanda suke da imani kuma suka san Allah sani na haƙiƙa da waɗannan su ne suke asalin jin tsoron Allah tsoron Allah da ya kai martabatul khashiya wa hiya a'la min martabatul khawf shi Allah madaukakin sarki ya alakanta khashiyatullah da tazkiyatun nafs wanda a kansa muke karatu ɗaya daga cikin abin da ke nuna zuciyarka da ranka suna da tsarki shi ne zama kana da tsoron Allah na alkashiya Allah ce ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى نعم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة نعم ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله أكبر هذا الله في التركية على أنت الخشية بتركية النفس إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأزيد ذاك هي ka yi ya yi amfani shi ne ga waɗanda أبوه وأقاموا الصلاة كما a الله talace wanda ya samu wannan kuma ya tsarkake ransa wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi kaga tazkiyatun nafs da alaƙar ta da kashiyatullah ba yadda za a yi mutum baya tsoron Allah kuma ya zama zuciyarsa tana da tsarki ba yadda za a yace mutum baya tsoron Allah kuma ya zama ransa tsarkakakken rai duk tsarkakakken rai yana jin tsoron ubangijin rai ne duk tsarkakakkiyar zuciya tana jin tsoron ubangijin wannan zuciya shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta bayinsa na ƙwarai da cewa suna jin tsoron Allah dukkan ayyuka na ƙwarai za su aikata saboda tsoron Allah Allah yake inna allazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun inna allazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun na'am والذين هم بآيات ربهم يؤمنون نعم. والذين هم بربهم لا يشركون نعم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a tsoron ubangijin nasu suke da wato asalin tsoro da firgita akan ubangiji wallazi na humbi aya ta rabbi yu'minun waɗanda imaninsu ya tabbata akan ayoyin ubangijinsu wallazi na humbi rabbihim la yushrikun waɗanda ba sa shirka saboda imanin su ya tabbata walladina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila waɗanda kuma suke bada abin da suka bayar suna yin haka amma suna jin tsoro cewa ko za a karba ko ba za a karba ba idan Allah ya ce ku bayar za su bayar suna ƙasƙantar da kansu ga ubangiji saboda suna jin tsoro karfa su bayar ma Allah bai karba ba ba za su bayar bane daga dara suna gani kamar sun yi wa Allah ne alfarma idan Allah ya ce ku kawo sai su kawo suna ƙasƙantar da kansu suna jin tsoro ya Allah gashi gashi muna bayarwa a cikin tsoro ta yiwu ka karba ta yiwu ma ba za ka karba ba allahu ila rabbihim raji'un saboda sun san za su koma ga ubangijinsu sai Allah ya ce wala'ika usariquna fil khairat waɗannan su ne waɗanda suke gaggawa suke rige-rige da juna akan alkhairi wa hum laha sabiqun kuma su ne wanda za su yi saurin su za su fi gaggawar isa zuwa ga wannan alkhairi saboda waɗansu saboda tun farko ya shauna rabbahu suna jin tsoron ubangijinsu wa hum min khashyati rabbihim mushrikun don haka ya bayin Allah mu zama masu tsoron Allah tsoron Allah na cikin zuciya ba tsoron Allah na harshe ba tsoron Allah na cikin zuciya shine tsoron Allah da zai iya saka wato ka rinka ji da gaske cewa lallai za ka tsaya a gaban Allah shi yasa Allah matsaukacin sarki ya rattaba falaloli da darajoji da kuma sakamako mai yawa ga waɗanda suke jin tsoronsa tsoro na gaskiya kuma yawan tsoronka ga Allah da yake cikin zuciyarka yawan yadda zai tasiri a kan ladan abin da za a baka idan ka yi aiki yawan yadda zai sa a gafarta maka idan ka yi zunubi shi sa Allah baya la'akari da kamar yadda muka ce tarbiyyar rai da gyaran zuciya kar ka ɗauka aikin da kake a zahiri kawai shine sai Allah ya dubi cikin zuciyar ya tsarkinta tsoron Allah a cikin zuciyarka da kuma ikhlasin tsarkake Allah a cikin zuciyar ya fi muhimmanci sama da shi aikin shi yasa za ka samu mutumin da ya kara laifuka a karatun da muka yi na jiya ikhlasinsa ya tserar da shi saboda zuciyar tana da kyau gangan jikin ne ba kyau amma duk wanda ya je wa Allah da aiki amma zuciyar ba ta da kyau to Allah ba zai karba ba illa man aka Allah bi qalbin salim sai ya zo da zuciya mai lafiya sai ya zo kuma da annafsu zakiya shi yasa kyan mutum da nagarkarsa sai Allah ce fujuraha wa taqwaha sai ko lalacewa daga zuciya daga rai ne wa nafsin wa masa waha, shi zai jawo zuciya zai jawo mutum ya zama nagari ko mutum ya zama na banza fujurul insan wa taqwal insan ya ta'allaqu bin nafs yana da alaka da zuciyar ne yana da alaka da ran ne shi ta ake so ka gyara zuciyarka kafin ka gyara gangan jikinka shin ba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yan shekara goma sha uku a makka yana tarbiyyar zuciya ba sai da aka zo madina kafin aka fara aikace aikace na zahiri duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane su yi in aka zo madina lokaci ɗaya suke yi ka san me yasa saboda ya gama yi tarbiyyar zuciyar duk abin da ya zo za su karba nana aisha ta ce inda da Allah ya zo hukunci sai lokaci ɗaya sai Allah ce kar ku sha giya kar ku yi zina kar ku yi gaba ba wanda zai daya wannan amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gyaran zuciya na shekaru da yawa aka zo madina ya ci gaba da gyaran zuciyar kuma yana dora gyaran aikin yana dora aikin gabobi akai saboda idan zuciya ta yi kyau to komai na dan adam zai yi kyau illa fil الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نعم shi yasa duk wanda za ka yi masa tarbiyya idan mutum ya zo yake zai musulunta ka fara gyara masa zuciya kar ka gyara masa gangan jiki kar ka fara masa magana akan akwai sallah akwai zakka akwai hajji a'a ga ya masa tsarkin zuciya ka ga masa wannan zuciya ka yarda da cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah ka yarda da cewa Allah madaukakin sarki shi ya cancanci bauta a kadaita shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya cancanci biyayya a kadaita shi a cikin biyayya kuma annabi Isa dan Maryama bawan Allah ne manzon Allah ne in ka gaya masa waɗannan duk suna da alaƙa da zuciya ya yarda ne in yayi imani da su ya yarda da su sannan kafin daga baya sai ka zo ka gaya masa sun ba a alimbu sai kuma ka koya musu an la tara da alimbu kamsan salawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa mu'azu idan baka gyara zuciya ba sai ka zo kana yin gini akai to kana yin gini ne akan toka ba yadda za a gini nan ya zauna shi ya sa munafukai duk abin da aka ce su aikata ba za su aikata ba wa idan samu ila salati qamu sala me yasa saboda zuciyar ce ba ta da kyau inda a ce zuciyarsu tana da kyau da Allah madaukakin sarki ya sa sun zama nagari amma idan zuciya ta baci to kowane abu na gangan jiki shi ma ya lalace mu gyara zuciyarmu da tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban masu tsoron Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ya san Allah sama da kowa shi ta ya fi kowa tsoron Allah waɗansu suka ce in ji Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam aikinsa ya kasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta masa mu Allah bai gafarta mana ba mu ba za mu yadda mu tsaya akan irin wannan aikin ba annabi yana cin abinci annabi yana auren mata sallallahu alaihi wasallam annabi yana bacci mu ba za mu yi wannan ba sai suka ce ɗayan ya ce shi ba zai sake barci ba kullum zai kwana yana sallah ɗayan ya ce ba zai sake cin abinci ba kullum zai wuni yana azumi ɗayan ya ce shi ba zai auri mata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya kira mutane ya hudu ba ya ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu na fi ku duka tsoron Allah ba wannan abun na gangan jiki na zahiri shi yake nuna tsoron Allah ba tsoron Allah a zuci yake yake ina tsoron Allah amma ina barci. ina tsoron Allah amma ina cin abinci ina tsoron Allah amma ina auren mata kamar da riba an sunnati fa laysa minni zaka tsoron Allah na zuciya na gaskiya shi ne irin tsoron Allah da shi ne yake sa gangan jikin ya yi aiki ba wai gangan jikin ne zai nemo tsoron Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji sahabi ya ce na shiga na same shi yana sallah wa fi sadrihi azizun ta azizin mirjan nabi sallallahu yana sallah yana kuka kai kana jin cikin kirjinsa kamar an ɗora ruwa yana tafarfasa ne a cikin tukunya fafafafafa saboda tsananin tsoron Allah shi ta annabi sallallahu alaihi duk da Allah ya ce ya gafarta masa amma in ya tashi yana sallah sai yana kuka yana kuka yana kuka yana tuna abin da Allah zai yi wa annabi Isa yana tuɗe shi yana tambaya sai yana ce masa yana ce masa e, e, annabi Isa تتخذني وأمي إلهين من دون الله نعم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول إن كنت قلته فقد علمته نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نعم إنك أنت علام الغيوب نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني اعبدوا الله ربي وربكم نعم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم نعم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم نعم. وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم تعذبهم فإنهم عبادك نعم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم يكرم سوى أن آيوه يزونا yana maimaitawa yana kuka ya ubangiji idan ka ga dama ما musu azaba ba yin kai idan ka gara ma ka yafe musu kai ne mai iko kai ne wayi kai ne mai hikima manzo Allah ne mai ta wannan yana ta kuka wannan shine kashiyatullah shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inda a ce kun san abin da na sani da tsoron Allah ku ya sa ba za ku iya ba za ku taba yin dariya ba da sai dai ku ta kuka kuma da tsoron Allah ku ya sa ba za ku taba iya aure ba da kuma tsoron Allah ku ya sa sai dai ku fito waje a fili kuna ta kuka yace wallahi law ta'lamuna na a'lam ce na rantse da Allah da a ce kun san abin da na sani akan ubangiji la dahiktum qalilan wa la bakaytum katiran wa la tarajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah wa ma talazzartum bin nisa'i ala al-furush wannan shine tsoron Allah annabi sallallahu alaihi ya san Allah sanin da ya fi kowane daga cikin talikai amma sani ne ma a sukunil kal tare da nutsuwar zuciya shi sa tsoron bai hana shi ya iya fita bai hana shi ya iya kwanciya bai hana shi ya iya aure bai hana shi ya iya dariya ba bai hana shi ya iya fara'a ba duk da wannan tsoron Allah amma mu kuma tsoron Allah mu bai kai irin wancan ba shi yasa ce inda ya kai irin wannan to da mu ba ma za mu iya komi ba amma shi alkaciya shine alkan kuma a sukunin qalb idan aka ji tsoron kuma sai zuciya ta nutsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah amma ya fi kowa a duniya nutsuwa inda mu muka san Allah irin haka to ba za mu iya rayuwa irin ta wannan ba da sai dai mu yi rayuwar mala'iku shi ne wanda ba shi ba ta ba a wuri amma zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta fita kowa tsoron Allah sai ta zama tana iya daukan wannan ma'arifan kuma tana iya daukan wannan rayuwar duka tare a wuri guda to shi yasa kuma sahabbansa waɗanda suka gaje shi akan wannan su ma suka ɗauki misali irin haka abubakar idan yana sallah waɗanda suka san shi suka ce idza kama yusalli ka annama kama ud idan yana sallah kai ka ce sanda ce aka kafa ko motsi ba a gani yana yi saboda tsananin tsoron Allah Umar al-Khattab yana sallah yana kuka yana karanta wamtazul yawma ayyuhal mujrimu yana yi yana kuka yawma ayyuhal haka wata rana yana sallah ya karanta inna azaba rabbika lawaqiya inna azaba rabbika lawaqiya yana yi yana ta kuka haka lokacin da yake kwance bai da lafiya yana kusan da zai bar duniya ya kwanta a ƙasa yana mirgi na kumatunsa a asalin dandamalin ƙasa a kan turbaya dan sai zo yana kaɗe masa abdullah yana kaɗe masa yana sa masa matashi yana ce wai haka wai haka ba ha alal ardi asahu an yarhamani yace to yace da hasbi ala al-ard doron goshi na akan kasa ina so Allah ya goda hamani tuna Allah da tsoron Allah yasa yana goga goshin sa yana goga kumatun sa a kasa saboda tsananin tsoron Allah Usman ibn Affan ya shiga makabarta da ga yadda ake binne mutane a cikin kabari yana kuka kuka mai tsanani yace ina kwanci ina tune da duhun kabari ina tune da yadda kabari yake da rayuwar cikin kabari yace ina tuna fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah ce kabari shine farkon mataki daga cikin matakan lahira idan cikin kabari yayi kyau to gaba abin da zai zo gaba ya fi shi kyau idan kabari yayi muni to abin da zai zo baya ya fi muni wannan shine tsoron Allah kana tuna lahira kana tuna ubangiji kana tuna tsayuwa gaban ubangiji to haka kuma duk haka kuma za mu ji labari a cikin magabata na kwarai haka ɗabi'a su take tsoron Allah tsoro mai yawa gwargwadon yawan ilimin ka gwargwadon yawan tsoron ka ga Allah wani da ake ce masa alqasim ibn muhammad karimi ne kuma almajiri ga abdullahi ibn mubarak suna tafiya tare suna cewa wannan bawan Allah ni da bai yafi mu in yana sallar dare mu muna yi in yana azumi mu muna yi karantarwa mu muna yi amma me yasa muka ga kamar mutane su fi girmama shi kuma yana nuna alamar muna ganin alamar tsoron Allah sa sama da namu me yake yi ne sama da namu sai tsaya yana ta duba shi ya kasa gane menene bambanci sai da daddare wata rana suna hira sai fitilar su ci balbal sai ta dauke sai zama ana cikin duhu kafin a je a nemo wutar da za a sake kunnawa sai ga fuskar ta jika da hawaye ana kunnawa sai sauye ya share haka sai ba ka ce 'O oh, na gane sai ga inda yake mu ya fi mu tsoron Allah ne a cikin zuciya daga ɗaukewar wannan sai tuna da duhun kabari a madadin kai razana idan ka ga an ɗauke wuta ko wuri ya yi duhu shi yana tuno duhun da yake kowane duhu ne shi ne a cikin kabari sai fashe da kuka wannan shi ne tsoron Allah irin na magabata tsoron Allah da zai hana mutum ga laifi yana ji yana gani amma saboda idan ya tuna da Allah ba zai aikata wannan laifin ba wani ya zai samu ibrahim ibn Alha, ɗaya daga cikin shugabannin magabata ya ce da shi ni ina da wani sako na kasa bari ce ni sai ina ganin muminai manya manyan mutane masu tsoron Allah ba ka aikatawa amma ni zuciyata ni ma ina ni jin cewa ni ma amma na kasa bari ya zan yi daina wannan laifin ne sai mishi tsoron Allah ka rage kai gejin da ake so ba idan tsoron Allah ka ya kai ba za ka taba iya aikatawa ba ko an ce kai ba za ka yi ba ko an sa ka ba za ka yi ba dallanta na kai ka sa kanka yace to zan yi in ji tsoron Allah dan shiga abubuwa guda biyar ka rike su a matsayin mabudai idan za ka iya kauce musu to ka saba wa Allah yadda ka ga dama in kuma ba za ka iya kauce musu ba kuma ka yarda da gaske ne yace to lalle zai saka ba za ka sake sakon Allah ba yace menene su yace na farko la ta'kul min bismillah wa ta'fi na biyu la tanam ala ardihi wa ta'qib na uku idza asaytahu fala ta'tihi baina aynayhi na hudu yace idza jaa idza jaaka malakul maut liyatawaffa fala tasab ma'ahu na biyar idza jaaka zabaniyatu liya'khudhuka faqatilhum wala tanham ma'ahu yace da shi in zaka iya waɗannan to shi kenan kai maganin sabon Allah kai abin da ka ga dama na farko karkace arzikin Allah kuma ka saba masa a wannan rayuwar ta duniya ka zo duniyar Allah ka ci arzikinka tufafinka nasa ne abincin cikinka nasa ne ruwan jikinka nasa ne kuma ka rika saba masa yace in kana son haka ka rabu da kayan ka karka taba kayan sai ka saba masa yadda ka ga dama amma ka taba kayan kuma ka saba masa wannan akwai rashin hankali a ciki ka san da cewa in baka iya rayuwa ba sai da kayansa to ka san kuma in ka saba masa to ya kamata ka ji tsoron abin da zai faru da kai a baya abu na biyu yake karka kwanta a kar karka rika hawa kasarta ka je wata kasar ka zauna in za ka hau mota ko za ka hau abun hawa karka taka na kasarta in kana so ka kera abun hawa karka ɗauki ƙarfinsa ka kera in kana so ka zauna a gida karka ɗebi kasarta ka gina in za ka kwanta karka kwanta a ƙasarsa ka je wani wuri ka zauna inda babu kayansa sai ka saba masa amma kana kan kayansa kuma kana saba masa akwai rashin hankali a ciki ka san in ya kama ka to ba za ku ji daɗin haɗuwa ba yake masa na uku shine idan za ka saba masa karka bari ya ganka ka ya inda baya gani zai yiwu sai ce to wannan ba zai yiwu ba sai ce to in dai ba zai yiwu ba to idan mala'ika ya zo ɗaukar ranka ka ce kai ba za ka je ba ce kai kana na anan ya je ya ci gaba da ɗaukan wasu kai ba za ka je ba ya ce wannan ma ba zai ba sai ce to ka bari sai an je ranar kiyama in Allah ya turo zabaniyawa bayan ka yi sabon in za su kama ka ka jada za ku yi fara ka ce kai ba isa kama ka ba zai yiwu ya ce idan ba zai yi ba to kar ka saba wa Allah duk waɗannan ba mafita ga ɗan adam a kansu shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah idan tsoron Allah ya gido a cikin zuciyarka to barin sako baya da wahala komi duk wanda ga ya ce maka ya kasa barin sako to tsoron Allah ne zai kai gejin da ake nema ba a cikin zuciyarsa to shi yasa kuma idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu abin da yake so a nan duniya zai samu abin da yake so a lahira menene abin da ake samu a nan duniya shine duk wanda yake jin tsoron Allah Allah zai sanya shi akan shiriya zai sa shi akan hanya madaidaiciya inna ma ya'muru masajid Allah إنما يعمر مساجد الله man آمن بالله واليوم الآخر وأقوم الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ولم يخش إلا الله إن دي بك جيت ورنكو وابسي الله تو الله زي ساكا أتكلم في شريعة دول زي سامو شريعة الله كوياتا ما هنجا منين يجيها abu na biyu ne idan kana da tsoron Allah to tsoron Allah zai sa duk laifukan da kake sai Allah ya rika yafe maka su tsoron Allah a cikin zuciyarka ko da kana aikata sabo idan akwai tsoro a cikin zuciyarka bayan ka aikata to wannan tsoron zai sa Allah ya gafarta maka inna ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib inna ladina yakhshawna rabbahum نعم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم وأجر كبير وأجر كبير فرأى آية، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور آه. آه، هو على ربه. <laughs> وأتموا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور don haka Allah madaukin sarki ce duk waɗanda suke jin tsoron Allah a koye lahum maghfiratun li dhunubihim zunuban da suka aikata to Allah zai gafarta musu tsoron Allah shi ya dawo wani mutum ya aikata kafirci amma Allah ya shiga ta yana da imani yana jin tsoron Allah sai bayan imanin ya yi kafirci amma tsoron Allah su sai sa Allah ya fi masa kafirci hadisi ne a cikin tarihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani mutum ya tabbata asa ya aikata waɗansu laifuka da ya ji tsoron waɗannan laifuka in ya haɗu da Allah Allah ba zai yafe masa ba sun yi masa yawa sun sha kansa sai ce wa ƴaƴansa idan na mutu kar ku bari Allah ya same ni kar ku bari Allah ya gani saboda in ya gani to zai mun azabar da ba zai yi wa kowa irin ta ba don haka idan na mutu ku kona gawata idan kuka kona ku bari sai na zama toka sai ku ɗauki tokar a ranar da ake iska a iskar kuma a bakin teku sai ku saki iskar sai ku saki tokar sai tokar ta waƙe sai ta waƙe a teku shikenan komai ya lalace sai Allah ba zai ganni ba amma in na bari Allah ya ganni ina jin tsoron haɗuwar mu da shi yana yin haka sai Allah ya tada shi da Allah ya tada shi sai ya ce masa me yasa kai haka kai ne kasa a kona ka saboda kar in same ka yace kware ni nayi me yasa kai haka sai ce kashiya tuka ka ji inda kashiya ta zo yace tsoron ka nake biye ka ne haka Tala ce tsoro na kake ji yasa ka Allah ya san da gaske tsoron ne sai ce karga farko na kaje kana yafe maka shekul islam bin ya yace wannan shine falalar kashiyatullah idan tsoron Allah da gaske mutum yake yi Allah ya gane da gaske yake yi to duk laifin da ya Allah zai yafe masa wannan mutum abin da ya kafirci ne don ka ji a ranka cewa Allah ba zai iya kama ka ba kafirci ne a itikadi ne na kafirai amma shi ya aikata haka da yake da akwai imani kuma yana jin tsoron Allah da gaske sai Allah madaukakin sarki ya karbi tsoronsa sai ya yafe masa wannan laifin tun da ake magana akan ya yafe masa kafirci sauran laifukan da ya a baya wanda akan su yace a kona shi domin su shi kuma za a dauko maganar su ko dauko maganar su ma ba za a yi ba ga laifin da fi su yawa an yafe masa wannan shine amfanin tsoron Allah sannan tsoron Allah zai sa zama dan aljanna Allah zai tsare ka daga wuta kamar yadda ya tsare wannan mutum kuma Allah zai sa ka zama dan aljanna Allah rama innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah innal ladina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Allah ce waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari waɗannan su ne mafi alherin halittar Allah sakamakon su shine jannatu adin za a ba su aljanna aljanna ta dawwama aljanna ta zaman dindindin خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin khalidina fiha abada za su dawwama a cikinta har abada radiyallahu anhum wa radu an su sun yarda da Allah Allah ma ya yarda da su wala ce wannan Allah zai musu ne dalika liman khashiya rabba ga wanda ya ji tsoron ubangiji kaga amfanin tsoron ubangiji shine ya sa mutum ya samu aljanna aljanna janna aljanna ta adali wadda ta jiri min tahti hal anharu na fiha Allah ubangiji ya sa mu zama dan aljanna Allah ubangiji ya sa mu zama bayan Allah na gari sannan abu na ƙarshe shine tsoron Allah yana sa duk lokacin da muka ɗaga hannu muka roƙi Allah sai Allah ya karɓa mana kuma waɗanda Allah ya fi karɓar addu'arsu a cikin mu su ne waɗanda suka fi jin tsoronsa su ne waɗanda suna ɗaga hannu suka ce Allah ka bamu to Allah zai ba su Allah ka tsare mu Allah zai tsare kuma idan suka yi maka addu'a kai ma Allah zai karɓa saboda Allah ya san sunansa ne suna jin tsoronsa ba sa jin tsoron kowa su ne waɗanda shauna kuma la yakhshawna ahadan illa ba, suna jin tsoron Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah ku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsayin nan na ɗan banu Isra'ila mutum uku waɗanda kogo ya lullube su suka nemi fita ba samu damar fita ba dukkan su tsoron Allah ne ya fitar da su da suka roƙi Allah a cikin hali na tsanani sai Allah ya fitar da su saboda wannan ya ji tsoron Allah akan dukiyar wani ya ba shi dukiyarsa wannan ya ji tsoron Allah akan sabon Allah wajen zina kuma ya bari bai ba wannan ya ji tsoron Allah akan kula da iyayensa kuma ya fifita iyayensa akan iyalansa sai Allah madaukakin sarki ya ba su sai Allah madaukakin sarki ya tsere da su wannan shine sirrin jin tsoron Allah na khashiyatullahi haqqal khashiya jin tsoron Allah tsoro na gaskiya Allah ka samu zama masu tsoron abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ku tsaya akwai tambayoyi na abin aka yi mana kusa da Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malam wani yana tambaya na farko ne cewa shi yana fitar da zakka amma yana ba yan uwansa jika goma goma jika biyar biyar ko wannan zakkar ta yi kuma yana yi wani kyauta amma bai faɗi ba sai mutunan nan kuma ya zo ya faɗi saboda kai maganar ikhlasi to yayi wannan duka tambayoyinsa guda biyu duka sun yi zakkarsa ta yi sannan kuma ta ɗan ya bayar ma ta yi zakka idan ana bayar da ita abinda Allah ya yi umarni shine a bayar amma Allah bai yanke nawa nawa za a raba idan mutum ya bada jika biyar biyar ko ya bada goma goma ko ɗaya ɗaya ma ya bayar zakkarsa ta yi abinda malamai suke cewa ana so idan za ka bada zakka ka dunkula adadi mai yawa ka ba wa mutum saboda mutum ya samu ya je ya gina kansa wannan magana ce amma ba ta da wani asali a shari'a babu wani malami da ya tsora wannan abin da aka ce ka ba da zaka da hikimar yaya yanayin idan waɗanda za ka bawa kaɗan ne to ka ba su da yawa da yawa idan waɗanda za ka ba su masu kintsuwa ne waɗanda idan ka ba su za su gina jari to ka ba su da yawa da yawa amma in ka san mutane bukatar abin da za su ci kawai suke yi ka ba su daidai gwargwadon bukatar su idan akwai mutum dubu a gaban ka suna bukatar zakka ka ɗauka ka ba mutum ɗari sauran mutum ɗari tara su kuma su zauna a cikin yunwa ya za ka yi da su za ka sai ka karkasa ka bayar kowa ma su samu su je su sai abinci amma idan zakar ka za ka ba wa waɗanda za su yi jari ko waɗanda suke da wani babban al'amari wannan sai ka ba su da yawa da yawa na fata an fahimta za ka da zakar da aka bayar kaɗan kaɗan da wanda aka bayar da yawa da yawa duka ta inganta gwargwadon wato menene hikimar da wace hikima kai la'akari da ita a lokacin da za ka bayar abinda Allah ya ce kawai tu kazu min azniya'ihim wato turaddu ala fuqara'i a karba daga mawadata a bayar zuwa ga matalauta sannan batun cewa ka bayar kuma daga bayan mutum ya je ya faɗa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mutumin da zai yi aikin da na alkhairi shi yayi saboda Allah ne amma daga baya sai a je a yabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce tilka ajir bushral mu'min wannan Allah yana gaggauta maka albishir ne mutane suna yabonka kai ba kai ka ne yabon ba don ka duk abin da kai wani ya je ya faɗa ko ne ya je ya yabe ka ba don shi kai ba kai ka yi saboda Allah ne shi ke nan ladanka ya tabbata a wurin Allah wannan abin da mutane suka faɗa kuma ribar kafa ne kuma dama mun yi magana akan idan aka bayyana sadaka ko aka bayyana wani abu na alkhairi yanda wani zai ji ya koya to wannan shi ma alheri ne domin mutane su ma shaidu ne naka a bayan ƙasa kuma ana so ya zama ka wani abin da wasu za su je su ce wa Allah ai mun ga yayi kaza mun ga yayi kaza za su zama shaidanka a wurin Allah za ka ba laifi bane wallahu a'lam malam wani yana tambaya cewa yana sai da buhun hatsi jika 25 kuɗi hannu amma in ba shi ne 25 da rabi ne hukunta haka shi ma wannan ya halatta domin Allah ya ce wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki Allah ya halatta ciniki ya haramta riba ɗaya daga cikin ciniki shine ka zo ka cewa mutum in muna ciniki ko ka saya dubu ashirin kuɗi a hannu ko ka saya dubu ashirin da biyar idan bashi ne wannan shine albai ai idan ya saya dubu ashirin za ka sayar masa ashirin din idan ya saya dubu ashirin da biyar za ka sayar masa dubu ashirin da biyar shine ka bashi zaɓi biyu ya halatta idan wannan ya zo maka ka san shi sai ka ce masa ka saya dubu ashirin idan wani kuma ya zo wanda baka san shi ba sai ka sayar masa dubu ashirin ashirin da biyar ya halatta ko bai halatta ba to haka shi ma wannan mutum in ka kasa shi kashi biyu sai kace ko dai dubu ashirin kuɗi a hannu ko kuma dubu ashirin da biyar bashi shi ne na karaba biyu ne sai zaɓi ɗaya abin da yake haram shi ne bai atani fil bai'a shi ne ka ce masa dubu ashirin kuma dubu ashirin da biyar ka je a haka sai daga baya sai ka zo ka ce na zaɓi dubu ashirin da biyar amma in ya zaɓi guda ɗaya tun a wurin zai saya kuɗi a hannu ya bada ashirin ko zai saya dubu ashirin da biyar ya jira a matsayin bashi shi kenan ya halatta wa halalla mulmai malam wani yana tambaya wai waka halal ne ko haram waka ta kasu kashi biyu akwai waka irin wadda take ta hikima kuma irin wadda take wato babu wani abu na batsa a cikinta ko babu kiɗa a cikinta wannan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa ya halatta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dan yi irin ta shi yasa ya koya wa nana Aisha waƙar zuwa ɗaukar amarya shi da kansa yace in za ku je ɗaukar amarya ga waƙar da ake atainakum ku, fa hayyuna nuhayyikum wannan ai waƙa ce sannan an ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin a lokacin da ake ahzab yana cewa yawa ana nabiyyu la tabi wannan ma duka waka ce sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa waka kuma yana ji kamar wakan Hassan ibn Sabit wallahi ma tala'at shamsun wala gharubat illa wa hubbuka maqrunun bi anfasi wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anta hadithi bayna jullasi wannan duka ya halatta irin wannan waka abinda malamai suka ce aka yi sabani akai. kai ai abinda aka ce haramun ne gaba daya shine waka irin wanda a cikin ta akwai batsa shi yasa Allah ya ce irin wannan waƙar wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun wanda ita ce waƙar da Allah ya haramta irin waƙar da a cikin ta akwai batsa ko a cikin waƙar akwai wani abu na tada fitina ko a cikin ta za ta yi isaran wani abu na haram to wannan duka haramun sai kuma waƙar da aka yi sabani kai shine waƙar da aka yi kiɗa waƙar da aka yi kiɗa idan kiɗan da ya halatta ne kamar waƙar amare a wajen ɗaukar amarya ana kiɗa wannan ya halatta kamar wakar da yara suke a ranar sallah in suna kada wani abu irin kidan da babu jalajil a ciki wannan ya halatta kidan da aka yi sabani shine kida da za a yi ana buga wani abu na ganga ko kalangu ko wani abu irin wannan kuma ya zama a cikinsa akwai waka wakar ba ta ba ta ba irin waka ta hikima amma a hada ta da kida amma ba a irin wanda ya halatta kai tsaye ba kamar na ranar sallah ko kuma irin na wurin biki wannan shi wanda malamai suka yi sabani waɗansu malamai kamar ibnu hazam ya ce wannan ba haram ne. a cikin littafin sa da ya rubuta akan maganar eh, eh, eh, abin nan ala tutar waɗansu malamai kuma wanda su suka fi yawa suka ce haramun ne shine kiɗa wakar da za a haɗa ta tare da kiɗa da kidar kalangu da kidar eh, da za a yi sarewa ana ana busa da kidar da za a yi na disco irin na zamani duk waɗannan suka ce gaba ɗayan su haram suka ce dalili a kai shine abin da ake ce hawal hadisi a cikin ayar da ta zo a cikin alqur'ani ah, al-imam al-qurtubi a cikin karkashin wannan ayar yace ayoyi guda uku a cikin qur'ani suka nuna irin wannan kidan bai halatta ba da wannan ayar ta cewa wa minan nasi man yashtari man yashtari lahwal hadith da kuma ayar da cike cikin suratu annajim um, uh, um, abin nan wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun samidun suka ce shi ne wannan da kuma na cikin suratul isra wala amurannahum um, abin nan ba shi ba ba shi ba cikin dai wannan sura uh, wa tabzid man istata'ta minkum bi sauti to suka ce sautu shaytan shine wannan wannan kada kada wannan shine wanda malamai da yawa suka fi tafiya a kai kuma manya-manyan malamanmu a yanzu da wannan suke cewa kaɗe-kaɗe irin wannan bai halatta ba inda ko da akwai waka mai kyau inda ya faɗa da irin wannan kiɗan bai halatta ba ah, waɗansu kuma suna cirewa banda banda kiɗa irin na mulki kamar wanda ake wa sarakai irin wanda ake bushe-bushe din nan waɗansu suna cire banda irin wannan kamar yadda waɗansu malamai ke sa saboda dalilin magana matsayi na shugabanni a gemu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kar a rine shi da baki yace illa sawat suka ce banda masu mulki suka ce saboda wannan yana nuna izza ce ta musulunci da haka su ana iya daga musu kafa a inda ba a daga wa sauran talakawa wallahu alim na faɗa da wannan dogon tafsir din ne saboda duk abinda haƙƙi ne na ilimi in akwai sabani ka faɗi sabanin amma ra'ayin da yafi yawa wanda kuma ni ma akai nake shine cewa waka da akwai kaɗe-kaɗe a cikin ta bata halatta ba wallahu alim eh, mara a ƙarshe wani bawan Allah yana tambaya cewa wan babansa yana ce masa arne kafiri alhali wan babansa ya sani kahin babansa ya armi uwarsa tana kirista sai da yan musuluntar da ita aka mata sunan musulmi kuma aka aihe shi kuma arme na gaskiya amma yanzu wan babansa da ya tashi masa arne sai ya ce masa kafiri sannan kuma arji tahir takusa ya aiko da jaka hamsa a sa cikin hidimar wannan aikace aikace eh, kuskure ne ka ce ma wani musulmi ka ce masa kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhihi ya kafir fa faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya ce wa san uwansa kafiri to wannan ɗaya daga cikin su sai ya tashi da kalma idan wancan bata samu gurbin zama a wurin sa ba za ta dawo kan mutum saboda ka babu babu babu babban abu ne mai laifi kuma ko da a ce da gaske ne mahaifiyar tasa ita ta haife shi a cikin kafirci ai ba dole ne shi ya zama kafiri ba saboda haka idan kafiri ya haifi musulmi sai musulmin shi ya tashi da imani ai babu ruwan kafirin da shi kafircinsa daban imanin wannan daban baka ga abin da Allah ya faɗa kan annabi Ibrahim ba a cikin alkur'ani babansa kafiri ne shi kuma shi kuma ma annabi ne baka abin da Allah ya faɗa ba kan annabi Nuhu alaihi salam shi da ɗansa ɗansa kafiri ne shi kuma annabi Nuhu kuma mumini ne kuma annabin Allah haka babu alaka tsakanin iyaye da 'ya'yansu akan maganar addini in za ka yi magana addini ka yi magana akan shi mutum da kansa amma ba da iyayensa ba wallahu a'lam Eh, alhamdulillah eh, wa'azi da za a yi na mata za a ja 'yan agaji kwamferiya ma a randusima ɗin feti dubai a jami'a insha Allah gobe daga bakin karhe goma har zuwa sallar azuhur sannan gobe kamar war haka insha Allah muna abubuwa wato wannan makaranta babba da mun ka saba yin wa'azi insha Allah tabaraka wa ta'ala eh kuma waɗanda ke yin wa'azi kafin zuwan malami sai zo da kingin wuri insha Allah saboda sami lokaci Allah ya saka da alkhairi jama'a da suka taimaka da motocin su domin ɗauka kayayyakin wa'azi na agaji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya san su Wadanda suka yi wannan mimbari tun zamanin zamunna Allah ya saka musu da alkhairi wanga bawa Allah kuma da ya sai waɗanda kujeru saboda zaman malamai ai lattoci Allah ya saka saka masa da alkhairi duk jama'ar da suka haɗu wannan wuri muna bukata ga Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai biyan bukatu Allah ka biya mu bukatocin mu na alkhairi wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ba ke musu ya Allah ka ba su abin biyan bacin su wanda ba su da sana'a Allah ka ba sana'a ta kirki ubangiji Allah madaukakin sarki ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan kasa kuma Allah ka ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh